da cewa ya kan aika shi kiyama tun da mai zai kuma ba shi da shi bai yi ta kyakkyawar tanadi ba to tun daga cikin kabari kenan sai a zo a wayi gari a tafi har tashin kiyama sai a haɗa kowa ana tafiya baki ɗaya ana tafiya sa'an nan sai a zo a rarrabe kafin a rarrabe rabuwa na biyu kenan sai ga za munafukai masu shakka masu raba kafa ana tafiya da haske sai za haske su ya mutu sai hasken masu imani na kwarai masu gaskiya masu yaki sai sai unguruna na tabi min nurikum ku taurare ku yi hakuri ku tsaya mu tsotsani a cikin hasken sai a ce qilar da wara a fatani surura ku koma duniya koma Kano koma Najeriya koma Amerika koma London nan ake nema wannan abin je ka kasuwar Kano kaje dan ake nema wannan hasken kai tinji kai cinikayya tsakaninka da Allah kada ka zalunci musulmi ka ji tsoron Allah ko ma eh, wara wara'aku ban sani sunura wannan haske da kuka gani ba nan muka same shi ba dawowa muka yi da shi daga duniya cikin sanyi mu yi alwala muna son kuɗi mu bayar mu bayar da sadaka abin da rai baya so Allah yana so shikenan moyi moyi ko rai baya so daga nan muka samu wannan haske ba nan muka samu ba irji'u wa ra'akum faltanisu nura fadriba bainahum an rarrabe ki an rabe ana tafiya kuma ana tafiya ana tafiya za a zo a ce a yi rabe a rarrabe na karfi a ce wa mutazu yawma ayyuhal ke nan farko zai ce in zurura na kaji min nurikum sai na jiru wara aku ko koma can a garin ku kasuwanci kake yi sai kake yi malamin makaranta ne kai aikin gwamnati kake yi ma'aikaci ne daga can za ka ɗauko wannan hasken wannan hasken ba nan muka same shi ba kun wara aku malkani nura sa'an nan kuma zuwa na tafiya sai a zo a ai alfardul akhir sai a zo a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kamar yinu sai a ce wamtazil yawma ayyuhal mujrimuna shi kenan an rarrabe kenan shi ne a je fariko fil jannati wa fari ko sa'ir Thank you. to al'amarin da ke kasancewa kenan babu ba Allah madawacin sarki ya aiko maka manzo sallallahu alaihi wa sallama ka ji fara yadda aka yi wahayi don kai a isan maka sako a yi da sako zuwa gare ka in ka zauna baka kula ba baka damu ba baka lura ba ko mala'iku dai an ce la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaruna kana wasannin kana kirkirewa suna rubutawa kana yi da gaskiyar ke kana jin Allah suna rubuta su ba ruwan su ba sani ba sabo abinda aka ce sai shi za su yi abinda aka ce kai su baka lada shine in kai za su baka lada abinda aka hana su ba sa yi shi yasa ka kula da kanka ba kula ma dan kanka dan Allah yake wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu ومن يعمل مثقال ذرة من عمل صالحا فلنفسه duk wanda ya aiki nazari kansa yawa wa man asaa fa alaiha duk kuma wanda ya munana kansa ya munanawa wa ma rabbuka bi zallamin bil aziz to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abinda Imam bukhari ya kafa dalili da shi a cikin wannan hadisi ne da asma'u take sai ta galabaita galabaita wacce take ta kusa kamar suma amma ba ta yi nisa ba a ciki dalilin cewa tana hankaltar abin da take har take ɗebi tana zuba makanta shi ne suka ce wannan dalili ne na cewa matakan masu bacci mutum ba nauyi ba a ba ta warware ba sa'an nan ɗakin ma'aiki kenan sallallahu alaihi sallama duk mace alfaharin da da mijinta bai kai na na aisha ba duk ya alfaharin da uban da bai kai su ba na na da ba mun ga aikin da ake yi a cikin ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai sa matar ka ce yar ka ce yatimar ka ce ko da ne ne in ba addini ka gwada musu ba in ba bin Allah ka nuna musu ba da kai da su duka kun yi hasara wallahi don wannan rayuwa baki daya duk yawa da shekaru ke karu kana nawa shekarun yaranta da shekarun da mutum yake da karfi Mun ka ce mutum ya yi shekaru ko da ko bai mutu ba shi da karfi gashi ya ce wa ma tsinci tabrihal hayati kama ara tabiku dirahi an akuma fa albasa haka imar irkai ke fada bayan an yi rayuwa na gani dama a yi komai da komai da sarki da lafiya ya ce ma fi su tabri alhaya ta kama a ai ban ji tsoron gushewar rayuwa ba kaman yadda na ga cewa Gashi yanzu ni ne mu ɗan kai tun na zane tufa ma ba zai iya sa ba sai an sa to ma fi su tabri alhaya ta kama a ra ba bi ku jira'i an akuma fa alba fa annan ce walau annaha nafsu tamu bi jami'atan ذكر ذكر احنا ولكنها نفس تساقط ko وبدلت قرحا جامعا جامعا بعد صحته فيا min منهما تحولنا ابصر na walau annaha nafsun tamutu jami'atan la tarana da ce gaba ɗaya ce mutum ya mutu yace shi da ya da ya huta to me yake damunsa walakin na da ta an mutuwa shi kana nan lafiyar ka lasara da karfi sai a waye gari a inda da ta tafi biyayi ba ka iya kana kallon duniya kowa ta waye gari ka kalli unguwan ku za ka ga tsohuwa tana zaune tana karin kai kawo kowa ba ta iya yi kuma tsoho yana zaune shekaru arba'in da suke wa'annan su ne haka kai ma sun karayi za ka zo wannan karfi da kake da shi zai zo ya tsare kana zaune kana kan ko an kawo duniyar nan an sa hannu ka ba ka yi mai da shi yasa wanda ya fi rima shine lokacin da kake da karfin da kuruciya din Allah ya gaba abin da ya dame ka sai addini shike lokacin da ka zo babu karfi shine sai Allah ya agaza maka Allah ya taimaka maka Allah ya karbe ka Allah ya karbe ka haka ke ma haka kowane باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزئ أن ينفع بعض الراس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد بعد أنك بيان سوى أشاء أيتا أشاء أيتا فمكي كدك فاشي أيتين لك تكفن وشي حق زواجية صبر الله يأتي وامسه برؤوسكم وجاركم وقال ابن المسيب سعيد بن المسيب يأتي المرأة بمنزلة الرجل بمنزلة الرجل ما كمان نمجي تكي ورنشا فرقي ma'ana ita ma abin da yake wajibi a kan ta shafa tun daga farkon kai har ka zuwa kiya har ta dawo da haka yake cikin haka yake wurin Imam Malik sai dai Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sune suka ce ai diru utikum alba'u huna li tabibi li ko rabin kai aka ja ya wadatar sa'annan suka yi safari ba suka ce rabin kai ko ne dai duka uku ka ja dan wasu suka ce sai ya gaji Amma amma Imam Malik yake tunda hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gwada wamsa biyu ko ce kuma da ma mun ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat to ga wani misali ya zo wamsa biyu ko ce ku shafa kawunan sai wasu ba a ce sai ta yi a ce littafiyya ya ce in littafiyya ce ba ce ma'ana wamsa bi ba'di rubutikum ku yi shafar wani saki da kawunan to me yiwa ba ta zamo haka nan me yiwa ta zamo a'a multadikira ayyukum ila iblis eh, eh, ila atiku to wane ne zai bayyana mana wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana mana me ake nufi bi rubutuku aka ce duk sa'an da ya alwala kamar hadisin da zai zo gaba yana shafa ne tun daga farkon kai na har ya je zuwa ke ya sa Allah ya dawo tamsau ala ra'siha sayyid ibn musayyib mace kamar miji ne wurin shafar kai za ta shafa kanta wasu ila malikun aka tambayi imamu malik imamu darul hijra radiyallahu anhu ayujizu an yansaha ba'd ar-ras zai wadatar mutum ya tafi rabin kansa fahtaja bi hadith abdullahi ibn zai. sai imamu malik ya kafa dalili da hadisin abdullahi dan zaid wanne ne hadisin abdullahi dan zai hadisin abdullahi dan zai da yazo yana tsifata mana alwalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yace sai manzon Allah ya saka hannayensa guda biyu cikin ruwa sa'an nan ya shafa tun daga kan goshin sa har ya je keya sa'an nan ya sake dawowa da to akan haka imam malik yake wajibi ne akan kowa nan ko mace ai shafar duk baki Ba bana حدثنا عبد Abdullahi بن Yusuf? قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم تمضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رجهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه wannan shi ne hadisin da Imam Malik ya kafa dalili da shi cewa wajibi ne akan nan hukuma sai a shafa kai ba akan dukkan baki daya shine hadisin Abdullahi dan zai wani ya zo ya tambaye shi Abdullahi dan zai sahabi ne ce ko za ka iya nuna min yaya alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna daɗa maimaita waɗannan abubuwa har bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mutum zai yi ce yaya alwalar sayyidina abubakar yake ko sayyidina umar ko sai a'a kowa za a tambaye kowa zai kama hannunka ne ya hada ka da ma'aiki yake ko za ka iya nuna min yaya alwalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an turiya ni kai ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ka gwada min yaya manzo Allah ya kasance na alwala فقال عبد الله بن زيد نعم في عبد الله بن زيد تيجي من زي na زي ولا na لا غني لا كيرو لا نكسو لا zai من زي هنا نقول مكا يجي فدا ادي باي فافرغ على يكتب اكاوروا tunda alwala ba ake an fa afrada ala yadayhi sai ya karkata ruwan ya wanke hannayensa guda biyu kaza sana yadda umar rakai sai wanke hannayensa guda biyu ko biyu sun mata magmada wasan sarasa na ya sa ruwa baki ya kukura baki ya tofar sa'an na ya ke ruwa ya tafi salatan su uku kuma ga sala wata hu sa'an nan ya wanke hukka su uku kuma ga ya dai marra sai ni marra sai ni ila mirfa ni au marfi kai ni sa'an nan ya wanke hannaye sanan zuwa kusa sarin dantsi wannan ya wannan ya wannan to biyu biyu kuma masahara sahu sa'an nan yayi ta ya yi ya ta fa ya ta kansa ya ta kansa to in aka ce masaha wamsahu rukusahu aka ce ka tafi kanka in ka dauki hannu ka kai haka ai ka tafi kanka to amma ka ce biru usikum ai ku saka ruwa hannu ku sanu ku shafi kan ba so ake a shafe ku ba sai ce bada bi muqaddam ra'sihi ya fara tun daga nan haka sai da ya kai har karshe sa'an ne ya sake dawowa da dan yanzu ana neman ya ce yana neman ya ilmantar da shi alwallar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam sai sai ya gwada miki a aikace bai sai kai kaza kai alwala kai a'a sai ce ku kawo ruwa li anna ta'lima bil fi'li aw qa'u fil nafs min at bil qawli saboda ilmantarwa a aikace ya fi shiga zuciyar mutane daga faɗa musu da baki بدأ بمقدم رأسه يطار على فرق حتى ذهب بما إلى تفاوض حرفه لأن لا يجب الله ثم رجهما إلى المكان الذي بدأ منه كان لما يجداه وعن سشين يطار ثم غسل رجليه سأل من يويك أن نتفى في فبداته ينسق إنك أو أتبه رؤيك بحق ذار أيك رسول الله صلى الله عليه وسلم جس أن تكتو في الولاية كما kowace gaba kake wankewa sai ka zaka sai ka rinka jin kana tunane da ma'aiki sallallahu alaihi sallama, ka zama almajirin ma'aiki kenan ka zama kana ka shiga makarantar ma'aiki kenan yanzu wurin kake daukar ilimi haske da daraja na koyon sunnar ma'aiki sai ya karu a cikin aikinka tare da cewa dama alwalata ta koya din tayi amma yanzu wani haske aka samu duk sa'an da ka ta san alwala sai ka rinka jin ka a Madina حيث النبي صلى الله عليه وسلم باب غسل الرجلين الى الكعبين بعد da ke bayani cewa a wanke kafafu har zuwa irin sau tun daga alwala tun daga teke ruwa har wanke annaye, har shafin kai har kafa kowa sai ya kafa dalili da cewa wannan abin da nake gaya maka ba ba kai sai nake faɗa na haka na ciro haka na nakalto haka na koyo haka na karanto haka na karbo daga wa haka na karbo daga daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sahabbai suna nuna maka matukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na da na cewa cikin komai ne kada su turara kowa in ba haka ba bane za a tabbata lokacin su alwala kowanne a cikin yana son ya gwada cewa ga abin da ya nakalto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai ya zama alfahari da موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن امر عن ابيه شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على فأكفأ على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث ضربات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين wannan ne hadisin da ya wuce abin da ya karu shine yana so ya nuna maka kuma sai ya wanke kafafunsa guda biyu to wannan hadisin da zai zo zai bayyana mana hukuncin alwala ko yin tsarki da ragowar ruwan da aka yi alwala da babu istimali qabli wudu'in nasi wa amara jarir ibn abdullahi ahlahu an yatawadda'u bi qabli siwakihi babin da ke bayanin cewa ragowar ruwan da aka yi alwala shin ya halatta ka dauka kai alwala da shi kai ma ko kuwa a'a bai halatta ba ma'ana mutum ya ɗebo ruwa cikin koko ko ƙwarya ko gwangwani ya yi alwala ba zai saka hannunsa a ciki ba in ya gama alwalarsa sauran ragowar ruwan ya halatta ka ɗauka kai ma ka yi alwala ko wanka ko bai halatta ba shi ne suke so su shi ne imamu bukari yake kafa dalili da cewa jarir yana da ruwan da yake saka a tsawakinsa in ya cire a tsawakin sauran ruwan sai ce mai iyalin su ɗauka su yi alwala ne to menene hikimar imamul bukari ya kawo wannan abin da yake ai a tsawaki ma ana sarki da shi ko ba ana saka ke baki bane da asawaki to shi kuma asawaki aka dauke shi aka sa cikin ruwa shi ma an saka shi cikin ruwa ko to shauran ragowar ruwan da aka yi sarki da shi aka yi sarki banda imam al-bukhari na rasa mu ma'ana asawaki kansa ba ana dauka ne ana sarki ke baki da shi ba hmm. to shi kansa aka dauke shi aka sa cikin ruwa aka sarki shi shawarar ruwa yana da sarki ko ba shi da sarki a duka imamu da sarki ke da shi da ce jariri yana cewa iyalinsa yana da ruwan da yake saka sawaki don al'adar su yake a sa sawaki don yana da laushi in ya kakkire ruwan yana da sarki ruwa matukan ba canzawa ya yi ba don kare ruwa za ka yi wanka samu ya fara kika kire sai a kai alwala ka kuka yi wankansa sai ba ta ba قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال له مشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونفوركما sa'annan ya kawo hadisi marfu'i daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna maka cewa dan mutum ya saka hannu a cikin ruwa ko a cikin ruwa matukan ruwan ba lalacewa ya yi ya yi nan ko ta ko abin nan ba ya a yi sai ya kawo wani hadisi mai ban mamaki daga ma'aikin sallallahu alaihi wa wasallam yace na ji abazu haifa yana cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajira wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tumu na fajiya sakar rana fa utiya bi wa buni sai aka kawo masa ruwan alwala فتوضأ فجعل الناس يأخذون من قبل وضوئه فيتمسحون به sai manzon Allah ya alwala shauran ragowar ruwan da manzo Allah ya alwala sai suke maza maza kowa yana ɗeba yana shafa shi idan ya samu albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da kan haka yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallam azhar raka'atayn wa asr raka'atayn ma na salatu kasai wa bayna yadayhi ala zafi ya kuma kasa sutura akwai wani wajiri da ya kafa a wani وقال أبو موسى أبو موسى يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه ماء فغسل يديه ووجهه لما قال الله يكي أكاو قريا لروا سي أكاو لما قال الله يكي أن ينسى له سكر فأشكي روا يقول كل ما يشوف ما يشوف فأشكي روا ثم قال له ما يكي فأوشي كشا ثم كشا فأشكي روا ku ɗauki wannan ruwan ku sha kuma ku shafa a cikinku da kusashenku da kirajen da kirjinku saboda su samu albarka daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan nafsi ne na cewa ya halatta a nemi tabarruki da fadala da ragowar ruwa da ma'aikin Allah ya alwala sawa'an wanda yayi ne ya rage ko kuwa alwalai yayi cikin tasa ko cikin menene ya wace gabobi su wannan ruwa ya halatta da mutum ne an kai tabarruki da shi ba wanda yake ce maka a'a tunda ga ki manzon Allah ya ce musu mu dauka cikin sahih al-bukhari hadisi sahih ba wanda yake yin magana a cikin wannan hadisi tun da jiya hauke muku ne manzo Allah ka da ya jaji ya hadiye manzo Allah ya ce ya aka yi na hadiye tun da ba ta ci gaba to yana muna tafi muna tafi wai ruwa da aka sa cikin tukunya ko koko wani abu ruwa matukan sunan shi ruwa ya halatta a yi alwala sai dai in ya zama ruwan da waya ko ruwan sabulu mana ya canza shi amma matukar ruwa na da kai kan dukkan dina shi alamar wani abin da shi ba zai yana ya zama da kisa kenan ba za a yi alwala da shi dan ka ɗaya ruwa za ka alwala ko ka samu ya fada cikin kire ba za ka alama ba a cikin samu cikin ruwa ya zama na shi samu za a alwala ba za a yi wanka da shi ba ba wanda ya fahimta قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سالم قال امام البخاري يا كفى دليل الى وزن سوى من زق الله يا وجه وسكر سا cikin abu ruwa kuma ya sa ruwa ya kukura baki ruwan da ya kukura ya kukura baki ya zuba ya kuma zuba cikin wannan kafa da ya zuba cikin sha to amma wannan suka ce sai kaman bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bayan su suka ce ba za a iya sama aiki ba a cikin wannan kasar da sauran halitta قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عدي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئره وقال قوة على المنبر وغيره يصدق كل, كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوءه wannan hadisi ne da yake mana bayani yadda sahabbai ke matukan girma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da matukan neman albarka daga ma'aiki sallallahu suka ce in manzon Allah ya alwala sai ka ga suna ta fama kowa na son ya kamar wani ya shafo zuba shi saboda ya zama albarka haka duk in aka haɗu aka haifar maka da sai da sai su ɗauka sai manzon Allah ya mutu ta halin abin da ake nufi da ta halin dan dan gidan da aka haifar maka sai ka ɗauke shi kai wurin ma'aiki ma'aiki baya kankanin kowa ba ya tsoron kowa kowa duk halittar nan duk wanda aka aiko shi har ana da kasa almajiran sa ne mabiyan sa ne ya kyaman kowa ka ga ya bore ka saba wa Allah har aka ce afuwul alif zallaki hatta ka annahu sawa'un alayhi man yusibu wa man ya'mal mai yawan kariya ya bai mutane da kai kuskure ya ce maka afuwun an sallaci hatta ka annahu mai yawan ya ce ma kuskure ne ka zo kai masa kuskure har ya zama hatta ka annahu sawawun alaihi man yusi wa man ya saboda tsananin hakurin ma'aiki da ya bai mutum in ka ga manzon Allah ya yi to an saba wa Allah ne amma dan shi kai maka kuskure sai ya ce maka bai damu da wannan ba haka ya yi haka yayi ne baki daya ya sa suka zama baki ɗaya kowa wannan na son wannan wannan na son wannan sun duka kuma suna tausaya mana baya yau haka rayuwar ta taho shi ne ta tsoma tantancewa har ta zo ta kai halin da mutum amma ce ruha ma ubayrahu tarahum ruk'an fi jadal fima hum fi wujuhihim min athar sujud wa in qasara saboda alamar tawabu'an to amma yanzu abin mamaki za ka ga musulmi sai ga zama dan wata musulmi in yaje sai wurin arza sai ga ya ci kuwa ba ba iya yin komai yace kuka ba da labari mamud bin nabi yake shine wanda manzon Allah ya ga gidan ya ziyarce su sai aka ɗebo ruwa cikin rijiya daga gidansu manzo Allah ya sa bakin kurkure ya fesa masa wannan ruwa a fuskarsa Mahmud bin Nabi ya ce ina shekara fi aqiltu majjatan majjaha fi wajhi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana kullu hamsa sinin yace na fahimci na an ina da shekara biyar manzon Allah ya zo gidanmu ya sa ruwa baki sare ko kuma baki sai sanin a huska ta yake shekaru na biyar bayan ya girma yake ina tuni yana tuni da wannan abu daga nan malaman hadisi suka ce daga shekara biyar mutum na da waye ya isa ya ya dauko hadisi ya rawaito hadisi bayan ya girma ya ya karanta da mutane shi ne mahmud bin dalili suke ba da labari suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi alwala kadu yaqtatiluna ala wudu'i wannan labari ne aka yi ba aka yi aka kai matuka a ciki lokacin da aka ji a bala shawa labarin manzon Allah da sahabbansa yadda suke masa biyayya ba dama ko to ya yi ne kowa ne ko wanne ne to sa baya faduwa kasa haka take in manzon Allah ya kaci koyi to ya ko ba yawo sai ko kowa na fama da ya tarbe ya ba hukkan sa da sa da ya samu albarka shi ne su ne da shawa suna matukan girmama shi ya samu karbuwa suna bin biyayyarsa har ma take kan haka in yayi alwala sai ka gama kamar sai yaki suke su ma sai ya samu ruwa shawara ragowar ruwan ne ko ruwan da ya taba gama manzon Allah ne dan ya shafa jiki sai samu albarka babul قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعدي قال سمعت صعيب بن يزيد يقول ذهب ذهبت لي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت ثم قمت خلف داره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل سر الحجلة. أنكر إسماعيل يا ترى هذا الجاهل في ناجي dan yazid yana cewa za a zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam yar uwar mahaifiyata ta dauke ni ta kai ni wurin ma'aiki tace ya rasulullahi inna ibna ukhti wa ka yace ya manzo Allah wannan dan yar uwa ta ce ba shi da lafiya yana da ciwon kafa sai manzo Allah ya ce ya ce ya ce wada ali bil baraka ya masa addu'a da albarka ثم توضأ فأن من الله يأذو إلى الولاء فشربت من وضوئه sai na sha daga ruwan alwala sawa'an shauran ruwa da manzon Allah ya bari ne ko ko a'a cikin abu manzon Allah ya alwala ya ga gabobin sa yake sai na sha duk Imam Bukhari yana kafa dalili ne da waɗannan hadisai cewa dan mutum ya sa hannunsa ya ɗebi ruwa ko yayi wanka duk sa'an da mutum ya ɗebi ruwa cikin lokaci yana wanka ba yadda za a yi zaki zai fada ko wani abu wani zai ruwa zai taɓa cikin mai fada wannan duk baya da ruwa har abada tunda hadisai da za su zo daga baya zan gani ya halatta mutum ya yi wanka ko alwala da shauran ragowar da matar ta yi wanka ta bari ko kuwa ita ta yi wanka da shauran ragowar wanda ya yi bari yake sai manzon Allah ya alwala bayan ya yi addu'a da albarka ya tafi kai na yi addu'a da albarka sai ya alwala na sha cikin daga shauran ruwan da manzon Allah ya alwala kuma kuntu halbazari sai na tashi sai na tsaya bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ila khatimin nubuwa sai na kalli khatimin nubuwa tambarin annabi baina katifai tsakanin kafadar da guda biyu misli birrin hajjala ka ake kwan fakara ko ko a ka ake mafallin daki ne da sun haka yi daki na bude ake sawa a sa abubuwa ba kwato bane in haka yi sai a yi masa baki haka sa annan a sa abu da ana kaurewa sai ce ka kamar kwan kurciya ne ko kwan zuzu sai haka ya ga khatimin nubuwa tsakanin kafadun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu man mazmada wa zaitaka min gharfatin wahida babin da ke bayanin cewa mutum zai kamfaci ruwa sau ɗaya ya kurkure baki da wannan ruwan kuma ya fita ruwa a hancinsa sai za ku tabbatar muna da dalilin haka daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don alfakarin su duka shine duk abin har sa hula har takalmi abdullahi dan umar yace har rika gemi na da nake yi da lalle daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na na na koyi duk wani abu so kake yi albakari su ake daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya shi yasa rayuwar su take haka nan har suka samu daukaka wa Allah ta to rayuwa tana tafiya al'amura suna cancanzawa sai aka zo tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba karantawa hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba karantawa rayuwar da kyawawan dabi'unsa sai al'amura suka da suka lalace da mutane kowa ya rasa menene madafa kowa ya rasa menene makama tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba ki kafi ba sau da ka ba kai da ba yadda za ka yi ka samu tsira duniya da lafiya dan aike sa'adatuna masrufatu bi ittiba'i wa man hada anhu a min fala har da mu auren Allah ai shar'ar tashi ne mu samu jin daɗi aikar shar'anta da siyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam al-qadi ya yake wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnah alamar cewa mutum yana kaunar ma'aiki a ga yana yawan bin ma'aiki yana yawan bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani sahabi aka ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin abinci akwai kabewa a cikin abinci sai fara aikin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tasabba ujubba sai na ga manzon Allah yana biya yana cikin san wannan abin yana sai tun daga wannan lokacin sai ni ma na shiga ina so wannan abin hmm. haka rayuwar ta take baki daya haka rayuwar su take baki daya haka suka rayu har suka rabu da duniya ba mai iya dan Allah ya ce la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi wattaqullah kana tsayi gaba ka kadan shi ke duk wani malami da kaga ya samu daukaka aikin da yake nan imamu maliku ne imamu shafi'i ne imamu abu hanifa ne imamu ahmad ne ishaq bin rawiya ne ibrahim an-nakhai ne layth bin sa'd ne wa mazhabai su da arba'in ba mazhabi gudu bai ɗaya bai gaza waɗannan guda uku da muka sani ba kowane ɗaya cikin waɗannan mazhabai ba su gaza waɗannan mazhabi ba akwai dai su kan za malamin masar shi ma yana da mazhabinsa shi malami ne kuma yana da kuɗi sai aika imamu malik a madina ya imamu malik mu Allah ya rufa mana asiri duk sa'an da bukata ta dame ka na kuɗi da aiko ba a lokacin da imam malik ke gaske rayu wanda bai san imam malik ba a daukar cikin masu ilimi ليس قد سعد bai gama imam مالك ba wayan ban ka ya kawo min malik saboda darajar sa ke ne amma shi ya wane ne malik da ta mu muna cikin ruka tafiyar Allah Allah ya yi wa zama bukata ta dare ka aike imam malik yawa sai ya aika malaiki cewa ba su suka sun zaɓi kaza kaza kaza kaza nan da ne mako dan kuɗi ya aika mai imam malik kaje ka biya bukatu laifin sa'i akwai mazhab kai akwai tafiya da sauri akwai haka abu rahuya wanda yake abokin imamu ahmad ne la yasillu an duk ma yana da mazhabi akwai abdullahi ibn mubarak mazhabai da suka sani ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sun yi arba'in ba guda hudu ba ne sai dai waɗannan guda hudu su ne Allah ya kaddara almajiran su suka yaɗa wannan ilimin suka yaɗa ilimin wani malamin ya mutu shi kenan almajiran su sun mutu ko ko a'a ba su ta inda suke ba Su ilimin da sauran wuri yana da rahuwa wani malamin Allah ya Allah ya yi masa Allah ya taimaka almajirai da suke karatu sai suka yaɗu sai aka ji aka yaɗa ilimin mazhabin su shine wa'annan mazhaban guda hudu suka yaɗu amma ba su kai bane wa'annan sauran mazhaban ko wannan mazhabi daya la yaqillu an wahida min hadhihi ko wal ɗaya a cikin da ya gaza wa'annan mazhabobi guda hudu to amma kowa kowa yana kowa da gwargwadon abin da ya tsantsana na wahala cikin Isra'ila idan da addinin Allah sai Allah ya dauka shi jiya kun ji labarin Imam Malik yanda aka azabta shi zulman hmm. amma da rage masa komai ba karshe da wanda ya zalunce ka da kai duk kuje ku haluran Allah sai kuma ne wa ke da ka kuma lokaci wanda ya zalunci ko wanda aka zalunta sai za ka ce kadin shi da mazluma zulmu zalim haka imam Muhammad ibn Hanbal sai ta khalqil Qur'an babu azaban da ke ga maka mai muka ba da labari biya hmm. aka yi masa bulala aka wulakanta shi aka kaddar aka yi masa ba abin da ba ya masa ba don kai har ya zo kusan ya sallama zai ya kai wuce ga abin nan ya zo zai wuce sai kalli cikin jama'a ke waɗannan cikin jira ke na faɗa saboda ni su jira su faɗa duk abin da zai faru a azaba shi a koma da shi kafin gari a sake dawowa da shi ina kawo ne ba da lafiya, kai kawo shi ba da lafiya ba mu jami'in kawo ba ka je kai ma da tsari imamu shafi yake alquran wa tawrat wal injil hadhihi makhluqa sai kita kai ma da kai ka wuce sai ka sai ya zo kamar ya kawo ne zai waɗannan jama'a suna tsaye ne suke jira su abin da na faɗa to halaka saboda ni na faɗa sai ke kawo haka aka yi halifa ko biyu na uku shi ne zai ce ya ce ya ce a ce ya shi da aka ji aka girmama shi ke na gari aka kawo kyauta aka kawo ne yace wallahi hadi ashaddu min shirk yace wannan ya yi wahala da cikin azaban ba duniya gaban sai ka ga Allah ya dawwamar da ya dawwamar da ambaton da duniya suka sa gaban shi ke na zai samu abin da da waɗanda suka yi musu azaba da su duk karshe ina aka je aka hadu waye zai dawwama a duniya babu wanda zai dawwama a duniya Ba shi ɗaya. in kai kai da dawo ka bai tabani ba zai manzo Allah ce amma ummati ma ba da sirri ila tabaina wa qalilun man yajawizu zalik da a ce duniya ta sa gaba sawa'an sun same ka ko ba same ta ba a yi kasara don an bacca ga mutane su sa duniya gaba ban da duniya ba a da ya dame har makabarta ta cika ba inda za ka da mutane amma ba a wanda ya dame sai gine-gine ake yi ana gina abin da za a bar ana wofin da inda za a je lallai ga kamar gidan makamartan gidan gorin dutse ga makamartan gorin dutse ya cika ya cika yanzu inda kuka tsaya za ku kinna ku sai ku tsaya kan wani kamar har tsakani ake kan samu dan wuya duk abin da ake ba za a samu wani wuri wanda za a gina mutane ana ta gine-gine gine har aka kusa wurin kana gama ginawa kuma samu sa'an na je ana neman yadda za a abin abin nan ko a rasa ya za a shi ke sai an zo an gina wurin da sai a zo a ba dai kuke mu koyi an gina ko ina ba makamarta ba su suka yi mana wannan ba sai su sake to tunda ba makamarta inda za ku yi huta wanda ya muka kona shi ba haka suke yi ba haka suke yi kasan turai kowa ne ya lafiya musu sai a je a kona shi ba shi na mutum ya ya mutu an kona shi kan sai zama za ka rasa inda za ka sa kai amma shi da kansa ka je ka tunda shi ai an samu bakawo to duk inda ake jin ake yi da mutane an je duk an yi ne ba duk sa'an da za a yi sabon fitila da kuma ba za a kire wani wuri makamarta ba ma'ana kamar ba za a mutu ba kowa kuma ya manta to a cikin kira kenan ta cewa bisa da ya bayyana dan dama in ta ta yawa ake la ta ji kun illa bakta yasalunaka ka annaka hafiyun alim yasa dujjal ba zai bayyana ba sai an manta da an bato shi an manta da shi kowa ya shagara shi ke nan zai bayyana shi ke nan kuma sai halaka amma matakan ana tunawa da shi ana tunatar da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min nabiyyin aw ma min rasulin illa wa qad anzara qaumahu bil masih dajjal manzo Allah ce babu wani manzo da ya zo gaba na har yau sai ya tsawatar da al'ummar sa fitinan masihu shirkiya saboda shi ina tsawatar da ku yayi ku yi hankali ahir kowa ya hankali kada ku yi fatake zai same ya sa manzo Allah ya ba su addu'a duk sa'an da manzo Allah ya sallah ba zai taba sallamewa ba sai Allahumma inni a'udhu min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal tare da cewa kusan mustahili ne a ce a tajjar ko ya shi manzo Allah ya ce dan mala'iku suna madina ba ba za su yi shiga ba ina zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka manzo Allah kuma ya yi wannan aiki ina da kai da yake shi yanzu a yi fitina dijjal ya zo ma yanzu sai ya zama almajiri shi da hankali ba mutane sun shaɗa ke sun wuce ne dan in ba da kirkira ba ba zai samu abin da yake so ba ya zo mutane na nafi mata na kulle mata na gida mutane na nafi daga sallah sai an batan Allah sai ziyarta sai fara da zumunci sai ne da ne sai waye zai samu to shi ne sai a zo da zinatul hayati duniya abubuwa da hankalin mutane kowa ya kadada kowa ya manta shi nan zai bayyana da ya bayyana sai samu karin jama'a rabon inda ke kan kansa da yake batar da mutane ke ne ai ba ba ba ba kira ku ba kiran ku dai kun shiga da kiran tare da na kira ku sai ku fazo ke kan da ya da al'umma duk baki ɗaya ranar tashi ya ma ba da yake ba dan yake wanda kira kai وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق فاخلفتم ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل tashi sai ya rinta ni kiyama yayi kutuba doguwar kutuba ce Allah ya muku alƙawari kuka sauki ni ma ya muku alƙawari na zaba muku tafi da zan kuna yi sanda na kawo muku bulala na kawo muku na kai ku kotu na kai ku ɗan sanda na kawo muku na zo na tarar da kun shirya za su fada lalle muku haka sai su zo a kuɗi sai sa yau ba kowa ya kasance yau ba ne ba ku ba ne sai kai ke na abin da zai faɗa ke to dan mai ne za ka yi sakaci a cikin addini ka har ka ba shi da dama duniya da yazo wannan yazo ya ja wannan addini ka da yake shi ne rasu malinka na rayuwa baka kula da shi ba yaya za ka yi ka samu daraja wurin Allah mana madaukakin sarki tun da muka fara karatun da sahabbai tun daga abubakar an sayi na umar a menene suke me da ne a cikin duniya addinin Allah duk abin da ka gani a cikin duniya nan an halice ne dan kai kai amfani da shi dan kai aka halice shi to dan me za ka zamo kuma kai ka zamo bawa yaya za a yi ka zamo kana bauta ta mashi kuma a hankalce mutum yayi daidai rana Allah ya halice ta dan kai ka zo kai maka hidima haka dare da rana haka farin wata haka taurari haka dabbobi duka da kudin zaka kire ka je ka sau dabba da ranka ka raba ta da ranka bismillah Allahu akbar dan Allah ya maka izini dan jin daɗin kanka waye ana ka sannan kai dan me aka halice ka aka ce wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu min rizq وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة ki sa'an nan sai ka zo kai ka zamo cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka isa abdul dinari ka isa abdul dirhami ka isa abdul khalila ka isa abdul khamisa ka isa wal takasa wa idza jika falan takas tuba da abdul akhir li anali karatihi sabilillah akaza ra'suhu mubarratan kadamahu haka manzon Allah yake ka isa abdul dinari wa dirhami Allah ya halakar da masu bauta wa dukiya da duk wani abin da yake duniya ta isa wanka ka sai ya halaka kuma ya ci ta sai daga sama ya juya wata zaki ka falantaka in ya fara cikin wahala kada Allah ya fitar da A addu'a ce daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wata zaki ka ai in kaya ta doke shi kada Allah ya fitar da shi ma'ana duk sa'ar da ya fara cikin wata wahala Allah kada ka fitar da shi a cikin kowa ya yi lissafi wasu masu wanda masu wata kama duniya wa ya kama shiga cikin wahala ya wa idza shi ka falaka sa'annan manzo Allah ke tuba li hafiz alherin Allah ya gaida bawa ko kuwa aljanna ta tabbata ga bawa wane ne shi aqidan bi anani tarafu bi fadlillah yana da riban da addinin Allah ba abin da ya gane shi wa ya samu ne kyau ya samu bi samu ba addinin Allah shine فليس كالتربى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وقف الهوادي حيث أنت فلم يكن متقدم منه ولا متأخر أجد الملامة فيك لذيذة حبا لذكرك فليلمه وضوء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اعز المسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وان حوزه الدين يا رب العالمين اللهم علمنا في اوطاننا وول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين